tsoratarwa irin wannan daga nau'in nau'in ashayayin abubuwa bil asanidin da isnadai wannan da biyare ta ne nikilar aka cu aka cu musu wata da wala ahal ilimin ma abota ilimi suka juya ta da abin da ke tsakanin su sai kai nufin an shirya kallawa Allah shirya da kai an tawa kafa za ka tsaya ala jimlata a jimlanta ma'allafatan abin taruwa musatan abin kiyayewa hmm. wasu alsani katin biyu ne an ukallisa in tankaɗe ta in tankaɗe maka ita laka fita alifin a wannan tarihi in zo da hadisi ba za a maimaita shi ba maimaitawan kada yawa ba zai yawa ba akwai hadisin da za a maimaita amma ba da yawa ba cewa wannan kare cewa mimma ya gudunka abin zai shigartar da kai amma lahu kasarta ga abin da kake nufi min tafahumi daga fahimta ya gare ta wani iskin baɗi da bubbuga a bubbugo ilimi min ha hmm. wani da zai sa'alata a da abin da kai tambaya akramaka Allahu hina rajatu lokacin da na dawo ila ta ya zuwa kyauta shi wa ma ta'ulu bihi lahalu da abin da hali zai yi tawili in Allah ta ta'ala rasu Eh, a gibatun sun a samu ƙarki wata take kyakkyawa karki ne kyau wa manufa'atin da amfani wujudatin samamiya wazaninta ina zato lokacin da ka tambaye ni ta da shi mazara ka kallafawa kallafawan wannan allau uzuma li da za a yi min da a ce uzuma ah. za a yi niyya li a gare ni alayi wa ya li tamamu a hukunta kansa kana a wani shine zai zama farkon man yasibu wanda zai samu wannan na fara ka amfanin wannan ah, wanda zai fara amfani da shi a gare ni zai samu amfanin sa hasitan a kebe kabla mm, gairi kabla gairi eh, wani na min nasin daga mutane da azbabin kasiritan saboda dalilai masu yawa ya dulu bi zikira wasu wadda sufa za ta yi tsoho bi zikira da ambatanta illa anna jumlata zalika sai dai mutatarin haka an annan labdal qalili kiyayen abu kaɗan min haza sha'ani daga wannan sha'ani wa itqanu da kyautawan sa aisaru shi ne mafi sauki almari a fasagun mutum na daga ma'alizatul kasiri wato ma'alizatul zurfafawa kasirin mai yawa a gare shi wala siyama balle ma ga wanda inda malla tamyiza inda wanda bai da tamyizi ba bai da iya rarrabewa min al-awamin daga amawa illa an yi wa fi'uhu sai inda aka yi mashi katar ala tamyizi gairu akan rarrabewan sa fai za ka da al'amuru idan al'amuri ya zama a game da haka kamar yadda muka saffanta ne a ga abin da ake nufi ya tabbata irin sahihi ya zuwa ingantaccen sa ne za ka ga ingantaccen sa kaɗan ne aula bihim to ai in ma an samu ɗan kaɗan shine aula mafi cancanta bihim da su minis da ya da sakini daga a ce marasa lafiya da sai marasa lafiya sun karu wa inna ma yarja mhm. ana kaunan ba'alul manfa'atin sashin amfani ne min al-istikthari daga yawaitawa min hadha shanin a wannan shani wajen mukarrarat min da kuma taro hadisai makarrarat hadisan da aka mimita su laha sati abin da ke ɓance su daga cikin mutane wanda aka arzunta su fiye a gare shi an arzunta su ba da ta yi kuzi sashin fadaka wal ma'arifatin da ganewa da azababi da dalilansa wa ilalihi da illolinsa wazalika kaga wannan insha Allah ya hajimu zai kuza zai kuza bi ma'utiya min zaraka nuna abin da aka zo shi aka akan fa'ida wajen yawaitawa min jami'i daga taro shi fa amma awamun nasi amawa mutane allazina wa'annan hum su dinnan bihi lafil ma'ana lahasi in aka ce amawa wai suna da ma'anan hassa kenan amawa kowane irin mutum yana iya shiga cikin su su ko hassawa a sai wanda aka keɓance hmm. ba kuwa ke shiga cikin su ba na hada ta kuzi a cikin ma'abota ta kuzi ko faɗaka wal ma'rifati da ganewa ala ma'ana da ma'anona nasu fi dalil kasiri wajen neman mu yawa wagar ajazu sun gajiya an ma'arfatil qalili ga sanin kaɗan summa inna cewa mu insha Allahu Eh, eh, mubtadi'una za mu fara za mu fitar da masu alta abinda kai tambayowa talifi da a kan shirin sa sauka da sannu azkura ha za a ambaci talaka a gare ka in na cewa mu na amidu muna nufi ila jimlati zuwa jimlan ma uzun da abin da aka danganta shi min labarin daga labarai labari an danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fana kasuma za mu raba ta ala salasa ta samun. ka gane ko akan ismi uku wanda littafi namu akan ismi uku haka za mu kasa shi shi muslim faifai uku a gane ku zai maka bayani anan dalla dalla anan zai warware maka faifai na farko hadisi sahihi faifai na biyu hadisi hasani to shi kuma faifai na uku ba hasani bai? to saboda haka muna da faifai uku anan ka gane ko duka wani kuma in ka duba cikin littattafan malamai za ka suna ta bayani kamar littattafan imamu suyuda alifetul iragi duk za ka suna ta kawo bayani shi musulmi ya littafin sani akan fanke uku na farko hadisi hasani na biyu na farko hadisi sahihi na biyu hadisi hasani na uku to shi kuma ba hasani bane ka gani hallakala hallakala hallakala fi dabaqatis saniya hmm. ko hmm. هلاك لابيد بقات ثانية بالهذل مثل ما قلا في المالية منين يسا شي ابن صلاح هلاك لا يا بيو كنت بفيد بقات ثانية ko fiɗa buƙatar eh, fiɗa buƙatar sani a faifai na biyu misali ma kala filmaliya kamar yadda ya hukunci a faifai na farko ai da wancan faifan da ya wuce ai ya ce sahihi ne na biyu ya bai masa hukunci da sahihi ba kamar yadda ya hukunci a na farko baitin yana nan na ajiye shi a nan ka gane ko to saboda haka shi musulmi faifai uku ne shi kaji tsarin sa shi kuma shi kuma shi kuma kaji nashi tsarin to shi kansa ake ganin tsakanin Buhari da musulmi wai wanne ne ne shin Buharin yi musulmi ne shin koko musulmi yi Buhari ko ta shaje da kaumun fi Buhari wa musulmi ladayya wa qalu ayyi zaini taqaddamu mm. eh, fa qultu laqad faqal Buhari sahatan amma faɗi fi husnul sana'ati musulmi a gane ko malamai sun yi jayayya kan a gare ni akan tsakanin Buhari da musulmi wani ne to sai na ce eh, to ai Buhari ya yi a akan ainihin ingancin hadisi a wajen inganci amma a wajen sana'a to shi kuma mai musulmi ya tsere mai Buhari a bangaren sana'a hmm. to kaji to saboda haka ya ce zai kawo shi salasa ga samun ko? salasa da makatin eh salasa ga samun ismi uku wa salasa da makatin faifai uku minan nasin gun mutane ala gairar takarari to ka gani wannan za a zo da shi ba a maimaitawa illa an ti maulidin illa an ti maulidin sai inda wuri ya zo mm, la gana fihi an tardadi hadisin fihi aka ce ba za a wadatu ba gabarin kun koma ma hadisi fihi ziyarar ma'ana akwai wani ƙari za na ma'ana ko abin da za a danganta yi wanda zai a ya zuwa sassanin isnadi saboda dalili da ta zama canan ka da annal ma'anin za'ida ma'anin ziyada fil hadisin a hadisi al-mutaja wanda za a bukatu ilaihi ya kuma zai tsaya makama hadisin tamin matsayin hadisi cikakke ba makawa min ya da hadisi za a mai da hadisi wanda yake ya zama a gare shi ma a samuna abinda muka siffanta mini ziyara ta na ƙari أو أن يفسر ذلك المعنى كو أرد بونا معنى من جملة الحديث جملة الحديثي أكن اكتساره كو نعم أكن اكتساره ليريشي إذا إذا أمكن إنزيه ولكن سيدي تفسير ولد بينسى ما ديوا أسرع زي وياتو من جملة لك جملة سا فإعادته إن أكتي ذا أميد شي بها أتي دي سا إذا لاقى ذلك إلي مريه كنشي to أسلم زي في shin asalan zai fa'amma ma'ajar na abinda muka samu buddan makawa ba makawa min arti za a mimita shi biyu bati da jimlarsa min gaira hajjatin ba wata bukatar min na ilihi la na tawala fi'lu ba za mu jibanci aikin sa ba insha Allah ta'ala kaji to sai mu tashi fa ammal a awwal ko yawa za mu kwana an fa ammal qismul awwal yawa Allah tabbata da wani makanta daidai Allah sa mu gane wanda mutum da Allah gane gane amin bi ja rasulullahi